kada wote banshuran bil amani kamar ba shi take din aminci ga shi ya yi sabon yana da ina misali ina nuna shi kawai tuban da kaman an zo masa da wani tambar zaka aljanna ne hankalin ka kwance bayan wanda ya tuba na bukatar sa da nadama yanzu inda ake fattau ko المقبولة الصحيحة لا علاماته ها؟ ها؟ علامات التوبة الصحيحة وشيء كذا مو هنا دا أبينا علامات التوبة الصحيحة شيء كاسرنا كده كرابيني فالتوبة المقبولة الصحيحة لها لو قلت علامات منها أنه يكون بعد التوبة خيرا مما كان قبل الخطيئة mutum zai kasance bayan ya tuba ya fi alheri daga abin da yake kafin ya tuba wato dole a ga ibada ta karu mutumin da ya je aikin haji ya kamata in yi dawo a ga ayyukansa sun ninku sama da yadda da kafin yi. mutumin da ya samu ramadana ya kamata a ce ayyukan ibadansa sun ƙaru a kan yadda yake kafin ramadana kaga ce na sai ruwa tuban baki da muka jin nan da ramadana Allah bai karɓa ba Tunda da muna gamawa muka goma gidan jiya babu wani takamaimai wannan kai za ka yi wa kanka hisabi ka yi wa kanka hisabi kafin ka yi muku hisabi gaba daya ya ka duba ka gani da aka yi ramadana aka kare da na zo yanzu ba ramadana ne na kara aka wani ramadana amma dai kun ji to ganewa ba ko ganewa sai dai ba daɗi ne idan ka je ka dubo ka duba wa kanka nan yanzu mu tsaya a kawo na mu kan ma mu je wani gida da abin da ka yi a kafin ramadana da ramadana ta wuce idan saka tsora kila ma ka gaza da annahu la yazalu al-khawfu hmm? Hmm. yanzu ta mutum ya je aikin hajji a aikin hajji dai ya yi tuɓe-tuɓe ba adadi har ya dawo yana ta ibuna abiduna to yanzu idan ya dawo gida Allah ka je aikin hajji in akwai alama an karɓi aikin hajji ka so za ka ƙara aiki a cikin ayyukan da ka yi na ibada za ka ƙara in ko ka gaba ka ƙara ba jilala tuban ban kallare da raba ba ka dai yau ka je gararin ka ka dawo منها علامات التوبة أنها يكون بعد التوبة خيرا متمسك مما كان قبل الخطيئة ومنها دقى أنا مؤمن توبة أنه لا يزال الخوف مصاحبا له tsoro ba zai gushe ba yana tare da لا a kullum عينه kamar misali da mutumin da yake tuba ya yi kisar kai to ai kuwa ya kamata a ga yanzu ya yi lafas ya yi ligis daga kaza sai kaza ya yi ligis zuciyarsa ta da baibaito a shi zubar da hawaye take to shi da alama tuba ya yi abin nan wannan shi ne ake so zai karkata ta wurin ubangiji ka haka kuma abin da ubangiji ya hukunta ko da ya yi kuka ya yi abin da yi ba san me ke ciki ba amma mutumin da zai ce a ah, mu sai dai Allah ya kanmu me ba mu yi ba ba abin da ba mu yi ba mu a da ga abin da muke mu ga abin da muke ni da ba abin da me ne kaza kaza kaza ka hatta kaho ike da sabon da yi tinkaho ike tun da ina gaya wa jama'a shi fata ga yadda yake Hmm? Hmm? in na ci wannan ya manta ma ya yi laifi ah, a dodo ya za tun da bai ban gyara ba ya ma manta shi ma ban da ke لا يعمل طرفة مصاحبا له لا يزال الخوف مصاحبا له لا يعمل طرفة عين فخوفه مستمر إلى أن يسمع قال الرسول قال الرسل لقبض روحه نعم أه؟ amma mu mu babu layi a manu la ya manu eh, tarfata aini amma ba zai cutar ba ba zai amince da talala da Allah yi masa yana cewa abin nan hasiran da ke Allah ta hafu wa ta hazanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun kullum yana kuka yana kuka sai lokacin da mutuwarsa ta zo mala'iku suka ce la ta kafu inda za ku je can kenan wala ta hazanu kada ku damu da abin da za ku bari ta gace maka za ka mutu ka bar ga makaranta kana da ga masallaci kana da ga ayyukan alheri da kafo suna gudana to kana tunanin idan ka mutu wata abu duk zai tsaya in ba ta ba masallaci zai zama abin tausayi in ba ta ba makaranta za ta koma hmm? yanzu ka dauki dan talakin nan inda yanzu zai dawo zai kalli da makaranta ta ta koma sai an faɗi sunan ba laifi ba ne ba alhaji abin da cancan ka dauki ka dauki makaranta ka dubi yan zirabin jama'a da suke suke yanzu haka suke fitowa wuri ma malam duk inda ake wuri wuri ya kai fuloti ka kaddara fulotin nawa ne ma? wanda jami'o'in da ake da su a ƙasar nan ta kai jami'a ta ma wuce jami'a tun ko ibi inda ake ai faɗin wurin bai wuce faɗin nan wurin ba illa daji ne gashi nan da ya fai amma inda ofisoshin suke da inda ake menene inda ake sai dai akwai gidaje ko akwai menene wuraren kwana nan ne dai zai halaye kawo amma in wurin karatu mai cibiyar inda ake gudanarwa malam bulosi na gashi shuru ba a komai a wurin in an kwatanta abin da ake da sai dai ba a komai ana yi don amma ka kalli abin zai baka tausayi hatta wadda ba a iya kwantarar wurin na zai da yan sanda safe da yamma za ka samu cin ɗigan sanda a zaune wurin nan yanzu ko ɗan banga ba ta an zumo ma kenan makoman mu kenan makoman yanzu wanda ana wannan haba haba don ana ganin ka na rayu ba ana yi ne don Allah ba babu ƴaƴa masu zuciya sai dai ƴaƴa masu wayo kana da ‘ya'ya ah, amma ah, masu wayo ne ba masu zuciya ba ni kaza na yi ni ma kaza na yau dole ne mu taimaka wannan makaranta dole ta tashi duk ina taimako ina taimako kuna da alƙalai kuna da sojoji kuna da ‘yan sanda kuna da attajirai akwai ‘yan kasuwa da suka kai akwai lauyoyi ya kone lauya zai fami ni aka yi tunikin wani gida lauyan da aka ɗauko ya da yin larabci ya kai ya ga yin larabci sai ce ka manta ka koyar da ni wani ɗaluwan ku na kaba ka manta lokaci kaza da ni da wani da wani da wani hmm? duk amma a banza kawai ana zaune ne in kana raye kowa gani kowa gani kowa gabi ne za a yi kaza amma kana mutuwa to ya kowan ya leko inda abinci zai tsaya ce in babu abinci ya ce ka subhanu kuma ka Allah yi mawusawa domin mene ne sai ka duba wurin daga sakwata kai har yau daga mai maiduguri kai yau har zuwa ilori daga mai yana muke tafiya abin da ke tafiya mai shi na nan in mai shi bayan sosai dai kayan gwamnati shi ma tsohon tunda SASC hanyar tana nan SSC JCC gwale tana nan JCC gwale ta haƙoƙi menene na nan ayin da yake illa dai ya kamata ta haura haka amma ga amma kafin mutane malam watsewa yake ka kafa ka kashe mu yanzu an yi magana nan ila jama'atu wanda jama'atu tana ja in ja hai abun ciki hatta magana ma baka ya faɗi sai dai kai yare ta yi kafafa eh, kana kasa take da ita kafan kafan koma bayan koma baya kana a tajirai suka kafa ta amma jama'atu sarakuna suka kafa ta yau ba ta nan kwalejin ma sai dai wacce ta zariya ita ma da jone-jone ita ce ta amma ta kaduna lokaci guda aka mai da ita har wannan makasar da za ka je ka ga suwa shugabannin ta da zai kalli ta ina son ga da Allah darakta ina son ga malaman ka ba ina malaman da kuma wannan ina wanda suka rike da kuma ina wanda suka rike da ka ba wallahi malam du sai da ka ce ai kai magana ciki a abu da wani ta inda na dawo ina so ne wannan na akara da ita akara amma ko wasu na wanda suka tafi ba wani wanda suka tafi gaba ɗaya malam ta koma a hannun wanda suka ta koma a hannun wanda bai kamata a yi magana ba tun da duk musulmai ne amma ka je ka ga inda ta koma an buɗe NCA na jama'atu ina take wala ikon Allah ba jama'atu ne wannan ba jama'a sama kuna nan duk suna ciki amma shugaban da in ya muri ne alhamdulillah ya yi karatun addini ya yi karatu daga ina yake daga ina yake amma shi ma ya yar ya mutu ne ko to ya taba kamun ziyara nan ya taba samu na muka tattauna Na'am. Allah ne da mai kaji yanzu? Ba Allah ne, ba ka ji ba, nan fa. Kai mai jaka kusa ka anta aqrabu ilaiha to ya ce ba ji abin da ke da ki dunkule ta ke ke faɗi sun ce a ba da kuɗi? Eh, yawa ya daga nan, ya daga nan, ya daga nan. zama manya ne a kasa a cikin alƙalin su da ba sun ce a ba su da ma'aikata malam an hana an aka rushe a ba fara da aka je daji sau kusa da daji aka sa kanwa aka abuna aka ce wannan da ba aka rushe aka kuma sannan malam da ce lokacin yin da kuma wanda malam ko ko lokacin da aka rushe ko ko saboda mu zo na ɗaya da aka mara ta an ce a ba matsala ne kusan abin nan ɗin eh, maganan ke idan irin wannan magana mutum har zai shiga cikin ta ya kamata ya fanta ya san janibai ka gane ko tun da hakan alƙalanci dole ka san ita toshe ku jama'atu me dalilin da yasa ba za ku bari ba sannan su masu karban masu karban su karan kansu masu karba ba alamar tambaya kan su don ya kamata mutum ka zai hukunci dole ya san mene da ke akwai saboda gudun wani lokaci ka je hukunci bangare ka hukunta bangare za ka bacci su wannan shi ne amma dai kan muna kallon gashi nan dai da kafa a fili to in ma misalin ke da to tun da sun suna da ƙarfi suna da mai ne zai sa ba za su koma gida su kama tasowa ina su da suka kafa tun da jama'atu ta ki yanzu ai ka ga misalin Allah ya ga Isma'ila da su ina ba da labarin yadda ya bar jama'atu ba ya kasin jama'atu ya yi makaranta ya zama an ɗauke shi a jama'atu ya yi aiki an yi faɗa da shi akan kaza manya-manya har da 'yan ɗari duk suna bayan shi aka yi rubutu ne aka yi menene hatta haka zo akan shawara ne aka ce ya masallaci ne sojoji suke shan giya a ciki aka ce jama'a su sai magana sai suka ce a'a yanzu wa'annan anna ne in an tashi za a yi rikici a ji a yi du'a'i yace wallahi ba du'a'i kamata ta yi ba dole mu tashi mu girgira ya ce to sai ka kai shi ne yake dalilin tafiyar sa sojoji saboda haka nan in yi tafi soja zai je samu wasu guru wanda za su zo su ci gaba da kare abin da musulunci amma da yake a zuciyar da gaske na aikar da abu da ya kafa ya kafa wani abu da ya tafi kuma ya girgiza kasar tunda menene babu inda kungiyar nan a lokacin da yake janye da ita ba a tsoronta an tun ana ga ana iya barazana a kulle shi a yanzu ba zai ba. in an je an kafa wa'azi a filin misalin tun da a ka'ida a samun yan sanda kawai wannan sarakunan gargajiya ba kuma yana su a samu yan sanda a samu kwamishinan yan sanda ya bada dama ya turo yan sanda da su kare a samu fili musala safaya ko oh, wace ce safaya safaya nan na gari sai a je kawai a kafa wazi ta kai musalla kuna suna jahanci masu hukunci ya za a ga aiwa zai musulunci in sarki ba shi da sarkin musulmi ba yanzu ganin ce ai wannan wulaƙanci na ce kai haƙuri burna ta kashe mutane ana dawa kofar sarakuna ana wazi a shi shigo shigo ne ba zai tun daga nan aka fakka masa kuɗi suka ba zai amma da aka ce za a yi wa'azin nan malam yayin da ake zuwa a ebo yan sanda a ebo mai a kama wa'azin ai ya tasiri nan ta ce ga an buɗe masallaci kaza a da makaranta kaza ana tafiya to masifan mutane idan ka buɗe makaranta zai ce ka kuɗi kuma an ba kuɗin shi ne a badanan ga ta nan an buɗe makaranta to ku san yadda za ku kuraya ta ku san yadda za ku masallaci ku ciyar da shi gaba shuru kake je za ufa talibu wal ba illa ya kace an za ka wuri maula amma ba wai a gina wurin ba to wannan muna da masifa bala'in mafiya kawo kuɗi kawo kuɗi idan ba kawo kuɗi ba su je su gaya wancan yanzu ana tsara kuɗi gine-ginen banza ake wane ne menene ake yi ina kuɗin ka ba mu kuɗin mu ya za a ya ce kaza za ka dinga biyan mu wanda ni na fata ku kyauta ne duk mu haɗa mu gina ya kai wa inda suka gina nasu ki to babu kowanne nan yana faɗan zai zai kafa ɗaya zan zance kin da kunki shi ke da mu zaba kafa na ko wannan wurin aikin sai ke kai ni rikici ya shiri ba zan iya faɗa da wa'annan da iyayen mu ba sai da muka yi magana da alhaji wa ake da suna sa'adu awwal ije wane nake kakkawa ne na ce oho mai kai ni ga warewa ina za ka shawara haka ke ne ina ɗauka na kaman kane shi ne in ma dai bai min kallon ba amma ni dai na ɗaukan yayana ne haka dai yadda ake ake kira na a gidan mu haka ake kira na amur mu je mu kefe ika ba ika ba ka kyale mutanen nan kakkace za ka ware warewa sharri ke na cewa ah, ni ba zan ware ba Allah ya kiyaye ware muna nan tare ce to ka ci gaba da karantar ka ce dama shi nake to ka ci gaba da yi yasa har gobe abin da ke can makaranta muke da ita ba wai wata kungiya ce ba da muka yi na kishiyanta mata kungiya ko gangani karatu muke yi masallaci ne amma ko ba za mu yi masallaci kada ka wani iko ba Mace ga masallaci mun yi ka zo ka ce to ga tsare-tsare na ka za mu yi a nan ba ba ka shirya ba in yi ma ka tsaya ka yi sallah bai ma ba ta wabon ka to haka to amma abin da ake gudu mutuwa dole ana cikin ɗarɗar duk maganar da za ka je daga ɗalibai maganar da za ka je wanda kake zaton da zai tsaye wani abu malam ba ka ji magana mai daɗi sai ko wanda ba yadda zai yi shi wanda ba yadda zai in ma me ya zai ba abin da zai yi amma wani mai rage wanda za ka zo kafa kafa dukkan kofi. ba ka gama sakan masa bayan ya mai da shi yana fa rike da gefe kana rike da gefe shi kenan ya je ya rike ta shi ce a kaza ai takardu na hannuna menene na hannuna wane ne na hannuna wane ne na hannuna ka ce ka je ka yi rijista ya zama na naka kenan ko yaya da sunanka da sunan wasu wanda abokan abokanka da ka ɗebo sai a burza a gani Wa min ha? ko in khila qalbihi yanzu muna da guda biyu ko ba da tsaubata ya zama da. la ya zalu alkhawfu musahiban lahu na uku alaman mutum ya so ba in khila qalbihi ko mutum ya ce maka makaratu ba to dole sai ka ga zuciya ta ya kace وتقطعه بيين كوزوش الندمة والخوف وهذا على قدر إذن الجناية وانا يا دنغانتا دي دي جرمان زنبي وسجارها وهذا تأويل ابن عيينة لقوله تعالى لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إذا أن تقطع قلوبهم mutanen nan munafukan nan da suka yi masallacin can ba su tuba ba ai ba za ka rudu ba in Allah da da mun sallama mun san kai ne komai mun miƙa maka mun yi mene ne ƙarya ne wala yayin da suke cewa sun sallama mun da za ka lura kafa su tana take da abu da za ka fisga sauna idan mutum zai ce ne ga makaranta malam mun ba ka yanke je ka kulle ta ka kulle ta ka kama makullan Allah eh, mutum je ka kulle ta kama makullan ya je ya kulle ta ya kama makullan na sa a kullen abu ne da gama haka ce ga makullan aka sai kwaɗana aka kulle sai na ji da rana an ce an fasa ta an yi aiki an yi karatu sai na ce masa to kai ba ka ce ka bani ba me ana ka bani na rufe na rufe an bude kenan an bani kenan ce a'a menene menene yi hakuri wa'inda saka kullum ne menene menene aka gama na shan sha a duniya suna ce da na ba na su aka ja aka sake kulle ta yaushe za a bude je ba rama sai an ji na gada ma ba tare ce ba kila ma sai da ita zan yi mai da ta shaguna da ba ni iko na ita shuru shuru shuru na ga gaskiya ne ke to shi gira yanzu abin da za a yi dukkan wanda yake koyarwa a da yana nan a malami amma fa za a sake sabon daukansa in zai iya yiwa a tafi da shi a tafi da shi in ko na gaba haka ba zan sallar shi haka ce an yadda ɗalibai kowa ya dawo ba maganar sake rijista duk ɗan makarantar yana na ɗan makarantar a zo a to sauran dai ba su a yi magana kai idan mutum ya tuba daga gare ka sai zuciya ta tsatsai gaba ki ya rabu da wancan abun na baya na gyara ya gyara shi wanda babu gyara ba ya shi kenan a tumbuke shi gaba ɗaya to nan ne za ka san mutum ya tuba ba a karɓan tuban mutum la ya zalo bunyanuhum alladhi banaw jinin nan da suka gina wannan ma'ina nan a cikin zukatansu su ainihin in ka sun yi na illa an tafatta kulubun sai dan suka san su suka tsinke suka gyara suka yi wane ne to za a ga abun a sarari shine inqilabul qalbi daga tuba akwai inqilab da dama mutane an yi magana tuba ba a san ma menene tuba ba Kawai wasu laifi ka zo ka ce ka tuba da haka kawai ka tuba Mene alama ka tuba kala ta ha bitawbati ya yi sakin layi ne ko ya zo ne